Girgiza kai Yarima Yasir yayi ba tare da ya sake yi masa maganar ba. Ya wuce ɗakin sa. Har lokacin Bilkis na ciki, ya same ta ta zauna a dirshan akan sa. Har zai mata tsawa sai ya fasa, saboda dole za ta ce ta yaya ganta. Sai kawai ya share, ya nufi kofar toilet din. mikiwa ta yi da sauri ta ce, "Gyaran fuskar za ka yi?" Banza ya yi mata. Bilkis ta karasa shiga toilet din da ta ga ya shiga. Ta ce, "Kawo askar na yi maka, kada ka yanke." Bisa ga mamakinta, sai ta ga ya damka mata wasu irin abubuwa na gyaran suma wanda bata san da su ba ya ce gashi nan kwalo ido ta ita ce kai da wasa nake wallahi ban iya ba daure fuska yayi sosai yana zama akan kujerar da ke gaban madubin toilet din ya ce kin manta bana irin wannan wasan da ke Bilkis ta gyaɗa kai a hankali Rima Yasir ya ɗauko karamin tawul yana goge kansa a hankali ya ce bana son ɓata lokaci matsoki Bilkis ta matso jiki ba kwari ta ce don Allah ka yakuri ba zan iya ba tsawa mai karfi ya daga mata yana hararata ce daga yanzu aikin ki zai fara a matsayin ki na baiwata don haka umarni nake baki ki abin da ce. fuska Bilkis ta daure tana matsowa a hankali ranta bace saboda irin tsawar da yayi mata sai ka ce wani ubanta ta sa a ranta idan ma yanke shi za ta yi sai dai ta yi wallahi babu ruwanta a can bangaren Yarima ya sirkuwa yayi hakan ne saboda baya so ta fita zuwa falon yanzu domin ya sanya Yazid yana ciki so bai shirya haɗuwarsu yanzu ba Allah sarki wannan kenan bayan wasu kwanaki banza zaye da ita hannuwansa akan sai dafe su still safina ta sake takowa gabansa tana girgiza a hankali da ɗora hannunta a saman sumar kansa ta ce prince yarima yasir na jin hannunta a saman kansa ya ji gabaki ɗaya tamkar wanda aka ɗora masa soyayyar safina a ransa a duk lokacin da ta kira sunansa har cikin ransa yake jin hakan ɗagowa waye a natse yana kare mata kallo gabaki da ya manta da makantar karyar da yake yi Safina ta waro idanuwanta tana marmashi ta ce ka gane ni sai a lokacin Yarima Yasir ya kawar da kai yana yatsa na fuska a hankali ya ce Safina Safina ta kara sakin marmashin jin daɗi ta ce yaushe zaka je a duba maka idanuwanka ne prince na kagu kwarai a ce kana kallo na a zahiri ba wai iya jin muryata ba Yarima Yasir yayi shiru yana nazari zuciyarsa na ayyana masa cewar ya cire batun makanta sannan ya nuna wa duniya cewa yana kallo to mun ta hakan ne kawai ba damar zai bashi shi damar karewa safina kallo wani irin mugun santa ya ji yana fusgar shi bai san daga ina hakan yake zuwa ba amma haka kawai yake jin ina ma a ce su ɗin ma'aurata ne amma kana ganin yaushe ya kamata a shirya maka komai don tafiya london saboda duba lafiyar idan naka yarima yasir ya ce next, next tomorrow dariya ce ta soka masa fina sai dai kuma ta dake alright za a shirya maka tafiyarka ka zama cikin shiri kawai okay yarima ya sirya bata amsa da kulawa safina ta mike tana kallon sa hadi da kashe masa ido ta ce bye sauran dakatar da ita yayi da faɗin. ina kuma zaki je safina ta ɗan yi murmushi tana ɗan maziwa ta ce mam na jira na okay bari na ajiye ki yarima ya sirya furta hakan yana mikewa da sauri safina ta waro ido tana rike haba ta ce da wani idan za ka yi driving dafa goshi ya rima yasir yayi yana komawa kan kujera safina ta dan tako tana dafa kafadarsa ta ce don worry dia lokaci ne zaka samu sauki janyo hannuwanta yayi yana karawa akan fuskarsa a hankali ya ce thank you safina ta dan yi murmushi kawai tana jinya Hannuwan ta ta juya domin barin falon haka ya bi ta da kallo yana ji kamar tana fisgo zuciyarsa ji yake kamar ya bi ta kawai ji yake kamar ta yi ta zama kawai a wajen tana barin falon kuwa ya miƙe zumbur duk abubuwan da ya so da ya so yi ma fasawa yayi cikin jakar laptop ya ajiye duk wasu tarkacen CCTV kyamara ɗinsa ya zoge su yana ɗaukar jakar ya kai ta ɗaki kawai kafin ya fito a gurguje tamkar ana ingiza shi ko da ya fito daga falon sama ko ta kan masu take masa baya ma bibi bi ba direct wajen umminsu ya wuce can ɓangarenta ummi na can cikin ɗakinta tana shiryawa domin zuwa sashin mai martaba ta ji shigowar Yarima Yasir saboda kirarin da ake ta yi ta fahimci haka Yarima Yasir na zaune kan kujera tun da ya shigo ya gabata wajen ya samu waje kawai ya zauna jira yake ta fito domin bayin da ya tarar a falon sun shaida masa shiryawa da ke shi yasa bai yi tunanin zuwa can ɗakin ba mintuna biyu da zamansa can kuma sai ya mike. yana zagaye falon ji yake kamar wanda ya yi awa biyu a zaune Umi bata fito ba sai bayan minti goma da zuwansa a lokacin har ya kagara ta fito Tiristai da mamaki tana kallon Yarima Yasir da ya zube hannayensa a baya. Yana tattaki a falon alamar cikin gaggawa yake. Matsowa ta yi da sauri don bata saba ganin shi cikin wannan yanayi ba. Maison son, ta furta hakan a nitse tana dafa kafaɗarsa, Juyowa yayi da sauri yana kallon Ummi ya ce Ummi, na dade zaune a nan ina ta jiran ki. Ummi ta zaunar da shi zuwa kasan kilisarta. Tana duban sa a tsanake. Ta ce lafiya na ganka duk a haka kamar kana cikin gaggawa. ya tsana fuska ya rema ya yayi yana dukar da kansa kasa yace London zan tafi ummi London kuma wani abu ake yi a can lafiya dai ko girgiza kai yayi a nitsa yace saboda lafiyar idanuna ne ummi ina son na fara gani kamar yadda kowa yake gani ummi da sauki ajiyar zuciya ta ce gabaki ɗaya ka ɗaga min hankali son ina ce wani babban al'amari ne ya faru dama game da idanka ai ina planning na tafiyarka to mun ba zai yi ayi mulki babu ido ba da idan kama ya makiya suka barka bare babu jinjina kai yayi can kuma yace sai kuma wani abu guda ummi ummi tace to ina jinka yarima ya sarye shiru yana ta juya abin da zai ce wa ummi ummi ta sake faɗin kai nake sauraro cijalibs yayi a hankali yace aure zan yi ummi gwalo ido ummi ta yi da mamaki tace aure kuma aure a wannan lokacin da muke tsaka da rashin nutsuwa yarima ya sarye kwabe fuska yana kallon ummi yace ummi please kada ki ce komai akai amma dan Allah ki amince aure nake sanyi gaban ummi ne ya fadi tana kallon sa a tsanake tace to wace yarinyar kake son aura safina yarima ya furta hakan kai tsaye ba tare da tangarda ba ja baya ummi ta yi da mugun mamaki tana kallon yarima yasar daga sama har kasa tace safina safina ita kake son auren girgiza kai yarima yasir yayi ya ci, eh ummi ummi ta kasa yadda da abin da ke fitowa daga bakin yarima yasir tace safina yarinyar da bata burge ka kake kin zuwa gidansu duk a dalilinta diyar waziri da sarki ya so hada ku ita ce kake so yanzu gida ka yarima ya sirye yana kamo hannunta yace yawa ummi tunda a wancan lokacin auren bai yiwu ba yanzu ina so a tada maganar police auren ta nake sanyi zuba mai ido ta na wani lokaci yadda duk ya bi ya nace akan maganar ya so ba ta tsoro a hankali ta ce ba wai ban yi farin ciki da zaɓin ka bane yarima halin da mahaifinka yake ciki yanzu shi nake ji mahaifinka bai da lafiya a haka kake son yin auren bayan haka shin ka tsaya ka yi kyakkyawan tunani akan hukuncin da ka yanke kuwa E kwarai ummi babu wani matsala akan abin da na yanke ummi san samu mako zuwa jibi ne a daura auren domin ina son tafiya da matata can inda za a dubar min idona shiru ummi ta yi gabaki dai abin ya daure mata kai tamkar ba da yarima da ta sani suke magana ba yanda ya bi duk ya daga hankalinsa kan batun shi kan batun shi ke sa ta shakku da kara zurfafa tunani a ciki kafin ta yanke hukunci ummi please yarima yasir ya katse mata tunanin da take yi wara ki zan yi tunani akai yarima yasir ya ce thank you ummi ummi ta dan dube shi sai ta ga yana murmushi murmushin yake ta yi masa tana miƙewa ta ce sashin mai martaba zan je sai an jima a dawo lafiya ummi yarima yasir ya furta akan yana komawa kan kujera ya kwanta akan doguwar idan akan doguwar idansa a limshe Ina hango tarayyarsu da safina da alama duk wani shirinsa ya ruguje tunaninsa da komai nasa kuma yanzu ya koma kan safina Allah sarki wannan kenan cikin raɗaɗin zuciya Bilkis ta karasa bangaren bayi sai huci take ita kaɗai wani lungu da samu ta makale inda ba za a ganta ba domin a wannan lokacin ba ta buƙatar yin magana da kowa zama ta yi ta kifa kanta a cinya kawai tana matsar kwallar bakin ciki kamar yadda yake mata maganar haka ta rinka jin a muryarsa na ratsa ilahirin dukkanin brain dinta. Bilkis ta yi kuka na zuciya wanda ya fi na fili ciwo, ta yi da nasari marar adadi, ina ma tana da hanyar barin nan wajen, tabbas da ta bar gidan nan sai dai kash. Yawan masu tsaron masarautar ma kaɗai zai sa ta fasa ficewa daga ciki, ba za ta iya fita haka nan kai tsaye ba, domin ita ɗin baiwa ce, kamar yadda ya sha nanata mata. Zuciyarta ce ta kara zafi a daidai lokacin da ta tuna da furacin da Yarima Yasir ya yi a kanta. wai ya siye ta ko a ina ya siye ta ko dan mahaifinta ya bashi kyautar aurenta wanda babu sadaki shine yake mata kallon marar daraja kaskantacciya kalmar rashin ilimin nan ya fi komai ci mata tuwo a kwarya burin da yake ranta da shi aka samu damar yin mata gore insha Allah daga yau ta daina zuwa bangaren sa gabaki daya za ta mai da kanta tamkar ba ta taba sanin shi ba a rayuwarta za ta rungume duk abin da ya zo gabanta sannan za ta bada himma kwarai akan karatun da ake musu Bilkis Bilkis ta jira Zara na bubbuga bayanta lokacin da ta shawo kwana tana neman ta dagowa Bilkis ta yi a firgice idananta ya kada yi jajir tamkar garwashi subhanallahi Zara ta furta hakan a tsorace tana waro ido ta ce me yasa me yake Bilkis Ba ki da lafiya ne ko akwai wani abu da aka yi miki ne Zara ta furta hakan a jere cikin yanayi na damuwa tana karewa Bilkis ɗin kallo siririn hawaye ne ziraro a saman fuskar Bilkis ta sa hannu a hankali ta share tana jin ajiyar zuciya cikin karfin hali ta murmusa kaɗan ta ce ba abin da ya same ni zara zara ta saki baki da mamaki ta ce kin ga yanda idan ke kaɗa kuwa wani irin abu ne haka da ya saki kuka irin wannan bilkis ta ɗan cije lips kaɗan tana kara sauki ajiyar zuciya haɗi da kau da kanta gefe ta ce ba komai zara duk yanda zara ta so jin bakin bilkis ɗin ta ki faɗa mata komai sai dannewa kurum da take tana yakin dole domin a ganinta faɗan ba ta da fa'ida samsam kuma ta ƙudiri aniyar duk ranar da ta gama karatunta za ta bar masarautar gabaki ɗaya ko da kuwa ta halin kaka ne sai ta bar shi shikenan tashi mu je uwar bayi na neman mu Zara ta furta hakan tana miƙewa miƙewa Bilkis ta yi ita ma tana ɗan takawa kaɗan kaɗan take jin kanta na zagayawa ta ji kanta na zagayawa jiri na neman da ita da sauri Zara ta kamo hannunta ganin yadda take tangadi ta tallafo hannunta zuwa jikinta ta ce kina da taurin kai Bilkis ni na san ba haka kawai kike kuka ba wallahi Bilkis ta dan cije lips kadan ba ta yi magana ba radadin zuciya ma kawai ya ishe ta a yanzu numfashi da ya saita numfashi daya sai ta tuno bakaken kalaman Yarima Yasir kanta. a haka suka karasa inda uwar bayi take uwar bayi na kallon su tace kai me haka sake ta mana ta yi tafiyar ta da kanta Zara ta ce ba jin daɗi ne mama tsaki uwar bayi yi ta ce zaki sake ta ne ko sai na saba miki bayan da Zara ta iya aka ta sake Bilkis din Bilkis a lokacin kanta ne tsananta juyawa shi yasa san bata fahimci maganar da suke ba aiko tana sakin ta tayi baya sai ga ta aka sakwance juwa ya yarda ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Zara ta furta hakan tana rugawa kusa da Bilkis din uwar bayi na ganin haka ta fara kiran wasu bayin su taimaka wa bilkis din zaton ta ɗazun ko iskanci ne tunda ta lura kamar yarinyar ba ta son aiki tunda ta zo bayin da aka kira ne suka zo clinic din da ake duba marasa lafiya bayan masarautar aka kai bilkis zara na tare da ita take tare da ita take aka ba wa bilkis ɗin gado zara duk ta damu da lamarin bilkis ɗin, haka ta yi jigum ita kaɗai a wajen tana jiran farfaɗowar bilkis da aka ɗaurawa ruwa jiki na rawa bakinta a washe ta faɗa kan mum da ke zaune kan kujera Mum komai ya tafi normal safina ta furta hakan bakinta har kunne lokacin da ta zauna a gefen mahaifiyarta bayan ta je gida saurin rufe bakin ta yi tana waiwaye sanin ta ce tashi mu shiga ciki mikewa safina ta yi suka wuce can cikin ɗakin mum? kafin mum ta dube ta a tsanaki ta ce da wannan haukan naki kika je masa komai. a ah, haba mum, wallahi ba ga acting din da na yi ba na fa daina wannan rawar kar na fa daina wannan rawan kan momi safina ta furta hakan tana tabe baki sauki ajiyar zuciya mom ta yi ta ce to ya kuka yi da sauran nan safina ta zayyane mata inda ta fara zuwa kafin ta je wajen yarima yasir da kuma yadda suka yi da shi mom ta danyi murmushi kaɗan ta ce bai yi miki maganar aure ba gwalo ido safina ta yi ta ce da wuri haka bata rai mom ta yi ta ce me amfanin shirin da aka yi a kansa ai a da aka tsara komai a take zai furta miki kalmar aure tun kafin ki bar wajen shiru safina ta yi tana tunani ta ce gaskiya bai furta min kalmar aure ba ban sani ba ko dan na bar wajen da wuri ne dogon tsaki mam ta ja tana jin kamar ta ɗauke ta da mari cikin fada fada ta ce kin san irin manyan kuɗaɗen da na narka kafin ki samu shiga cikin jerin plan ɗin nan me yasa zaki bar wajen da wuri baki jira ya furta miki kalmar aure ba Safina ta ce to bari na koma mum ta furta hakan za ta fice mam ta jawo ta a fusace ta ce ke me yasa har gobe wauta yayi miki yawa ne ki koma ki ce masa meme ki koma ki ce masa mema dawowa safina tayi tace ta ce bana son wannan damar ta wuce ne fa mum mum ta sake jin tsaki cike da takaici safina tace kuma fa har cewa yayi na zauna nace ce a'a yanzu kam haushi ya samu sai da ta mata dundu a baya tana faɗin yar banzar yarinya kawai wallahi kika sake kadarori na suka tafi a banza sai na mugun saba miki turo baki safina tayi za ta yi magana wayar mum ya haurin gid mahaifin safina ke kira waziri Kyarin nutsuwar ta mamta tana daukar wayar ta kara a kunne. Abban Safna mamta furta hakan yayin da waziri ya ce babban albishir daga masarautar Manaras. Gaban mam ne ya faɗi bakinta a wangale sai dai bata san akan me albishir din ba. Ta ce ina jin kayan labai. Waziri ya ce ki shirya very soon zaki kasance sarka ga wannan masarautar. Sosai mam ta washe baki kamar za ta yi ihu dan daɗi. Ta ce don Allah fayyace min me kake nufi Alhaji. Waziri ya ce tsohon alkawari ne ya taso game da haɗa aure tsakanin Yarima Yasir da Safina nan da sati ɗaya za a yi shi don haka ku zama cikin shiri wayo Allah daɗi kashe mum mum sai guda take tana dariya waziri ya kashe wayar kawai yana murmushi Safina da ke gefanta ta ce mum lafiya rungume Safina ta yi cike da jin daɗi ainun ta ce aurenki da Yarima Yasir nan da sati ɗaya ta gaske mum Safina ta furta hakan bakin ta har kunne girgiza kai mum ta yi da fara'ar ta ce tabbas Omo Omo Safina ta furta hakan zuciyar ta fari tas bakin ta har kunne. Finally burin su zai cika. Allah sarki wannan kenan a can kodai bangaren. Like serious auren Safina zaka yi? Nasir ya furta hakan da mugun mamaki. Yana kallon Yarima Yasir da ke zaune akan kujera. Dan murmushi yayi kadan yana gida kai yace kwarai kuwa. Sakin baki Nasir yayi da mugun mamaki. Ka baki daya ma kasa cewa komai. Can dai yace, "To amma Yasir, kai dogon tunani akan hukuncin da ka yanke kuwa?" dan haɗe fuska ya siryayye ce haba wai me yasa kowa yake min irin wannan tambayar ne wai ni fa ba yaro bane na mallaki hankalin kaina girgiza kaina siryayi yana sauki ajiyar zuciya ya ce gaskiya ne to wai ina bilkis ne tunda na zo ban ganta ba ko tana school ne gaban yarima yasir ne ya faɗi ras tunda aka ambaci sunan bilkis din baka ce komai ba nasir ya katse masa tunanin da yake tana school ya bashi amsa a takaice nasir ya ce oh masha Allah amma ni Yasir idan ba damuwa ga wata yar shawara mana Yasir ya ce ina ka. Nasir ya ce kai kana ganin a sa Bilkis a cikin makarantar bayan gidan nan hakan ya dace kuwa dan yatsa na fuska ya rima Yasir ya ce me kake nufi Nasir ya ce idan har da gaske abin da ka faɗa akan Bilkis haka ne na irin taimakon ka da ta yi lokacin da ka rasa tunaninka to kuwa samsam bata cancanci kasancewa a irin wannan makarantar bayarima ya kamata ka saka ta a school mai kyau idan da Halima school irin na Husna waro ido ya rima Yasir yayi yace Husna Husna kanwar ka dai Nasir ya gida kai a natse ce ita nake nufi lalle ma mutumin nan Bilkis ta kai matsayin su Husna ba bayan haka ma husana ai ba anan take karatu ba Nasir ce na san da hakan ai ta samu foundation mai kyau nake nufi ya kamata kai mata sakayyar da har abada ba za ta manta da ita ba kamar yadda kai ma har abada ba za ka manta da irin halaccin da ta yi maka ba Faras, kaban yarima ya ya sake faduwa sai kuma ya dauke kai yana bata rai ya ce zan yi tunani akai nasir ya ce alright duk yanda kai ka ne nasir ya furta hakan cike da rashin damuwa shiru ne ya ratsa su babu wanda ya sake cewa komai ta bangaren yarima ya sarkuwa? tunani ne kawai ke wainiya a kansa Allah sarki wannan kenan can ko bangaren Bilkis Bilkis sai da ta kwana biyu a clinic kafin ta samu saukin kanta ko da Zara ta matsa mata da tambaya cewa ta yi mahaifiyar kawai ta tuna daga haka bata kara cewa komai ba sai Zara ta yi tunanin ko mahaifiyarta ta ce ta rasu shi yasa ta kasa tausaya shi yasa ta kara tausaya mata tana kuma tausayin kansu gabaki daya domin ita dinnan marainiya ce tunda aka sallame ta ta maida hankalinta sosai akan karatun da ake koya musu za ka yi mamakin yadda ta bada himma kwarai tamkar wanda aka gaga tamkar wanda aka saka gasar waye zai zo na daya a bangaren hidimar gidan ma tana iyakar bakin kokarinta gefe guda kuma a can bangaren Yarima Yazid kullum kulafuci yake akan Bilkis har kirgen kwanaki yake yana saran tabbas ya kusa kwasar lagwada akan Bilkis hakan kuwa ta kasance kamar yau din tun safe yake zagaye ta yake ta zagaye ta wajen bayan nan yana kallon Bilkis a fakaice kamar wani abu ne yake kai shi sai kaga ya wuce wajen maza yana musu muzurai nan ko Bilkis din kawai yake kallo a sace tun safe yake kwaɗayin kasancewa da ita sai dai kawai ya hakura zuwa dare to mun gani yake zuwa daren sai ya fi nishadantarwa fiye da a ce garin yana da haske bilkis na zaune suna cin abinci a wani babban roba ita da wasu bayan uwar bayi baraka ta kira ta mikewa bilkis ta yi a tsanake dama dai dai cin tuwon kawai take amma ba don tana jin daɗin sa ba zara da suke ci tare ta riko hannunta da sauri ta ce jirani mu je bilkis bilkis ta girgiza kai kafin ta ce zauna ki ci abinci zara yanzu zan dawo zara ta ce karki damu zan raka ki Bilkis ta dafa ta lokacin da ta miƙe ta ce, "Na gode Zara, amma ba sai kin yi hakan ba. Zuwa yanzu na saba da ayyukan wajen nan, sannan na gane wurare da dama inda ake aikan mu. So don Allah kar ki damu kin ji?" Zara ta gyaɗa kai da ɗan damuwa haka kawai take jin wani iri na wannan kiran da ake yi wa Bilkis. Rike hannunta ta yi gam Bilkis ta zare a hankali, tana kallon fuskarta. Sakar mata murmushi ta yi ta ce, "Sai ka ce wanda ba zan dawo ba?" dan murmushi Zara ta yi ta ce kenan ki kula Bilkis insha Allah Bilkis ta furta hakan tana juyawa da sauri jin irin kiran da uwar bayi ta rabka mata hararta ta yi lokacin da ta isa tana jin tsaki ta ce sai yanzu kika ga damar zuwa uwar bayi ta furta mata hakan Bilkis ta saddakan ta kasa a hankali ta ce ki hakuri sake jin tsaki ta yi kafin ta nuna mata wata mace can nesa a tsaye ta ce ki je can ana neman ki to Bilkis ta amsa tana hango mai jiran nata a can nesa. A nitse ta rinka tafiya har ta riski wacce ke jiran nata. Tana zuwa ta ce gani, biyo ni, abinda matar ta ce. Kenan ta juya baya tana tafiya. Bilkis na ganin haka ita ma ta fara bin bayan nata a tsanake. Tafiya suke suna ratsa wasu hanyoyi da Bilkis sam bata san da su ba ma a masarautar. A haka suka yi nisa da inda suke, suna bin wata siririyar hanya sannan a hankali sai ga su sun bayyana a farfajiyar filin inda ake fakin a masarautar Manaras. Bilkis da mamakin wannan tafiya take wacce take karewa. Kashi ba ta da damar tambaya ina za su je. Ba su tsaya a ko ina ba sai a daidai wata mota a take cikin daidai wata mota da take cikin jerin wanda aka ajiye sai kyalli take. Kai da gani naira ta yi kuka a wajen siyan motar. Bilkis na baya ta gama matar ta juyo tana kallonta lokacin da ta buɗe mata side ɗin gefen direba ta ce shiga. Allah sarki wannan kenan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 ya nufi kofar toilet din miƙewa ta yi da sauri ta ce gyaran